Masu mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran Kannywood wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Autar Soya YouTube channel. Kamar kodayaushe a yau muna tattare ne da bidiyo na cikakken jawabin gasar waƙa a kan ƙasar Najeriya da Dauda Kahutu Rarara ya sa wanda ya fito da kanshi ya cikakken jawabi a shafinsa na Instagram. Ku biyo mu don ganin wannan bidiyon sannan don sauraron menene cikakkun ka'idojin wannan gasa da ya saka ko Allah zai sa ku dace. Ku danna subscribe da alamar kararrawa don ci gaba da bibiyan mu a cikin shirin mu na labaran Kannywood. Muna godiya sosai. eh kamar da yadda aka bayani na maganar gasa da waƙoƙi da kwamidi da waƙa hip da ta siyasa da ta fina na gargajiya to a ɓangaren bidiyo ne muke da ƙarin bayani a ɓangaren bidiyo na kwamidi kamar yadda muka faɗa dai mutane su za su zaɓa waɗanda waɗanda suka ci wannan gasa ba mu za mu zaɓa ba shi yasa muka ce to za mu sa wannan waka a facebook ɗin postmate dina kenan wanda wani account na wannan na na facebook dauda adamu abdullahi shine a facebook wannan shine account dina dauda adamu abdullahi ba ni da account wanda ya wuce wannan don wanda ka gani in dai ba wannan bane eh to ba na bane saboda akwai wanda suke budewa wani sa rarara wani sa official duk ba na bane wannan dauda adamu abdullahi shine facebook dina kuma a kan shi za a yi wannan gasa ta maganar comedy wanda za su yi bidiyo na comedy a nan za a dora a nan za ka yi comment da wanda kake ganin ya dace ko ya cancanta ko ya faɗakar da kai shine wanda za a tantance wanda kuma za su yi wannan wanda za su ga wannan gasa kuma ga lambobin da su turo wannan ko waka ta audio ko kuma shi wannan bidiyo na comedy za su sa a 070 6707090960 zan faɗa da hausa 07 bakwai 09 shida bakwai tara tara shida akwai kuma sifili takwas ɗaya sai kuma biyu ɗaya sai sifili sai ɗaya biyar sai kuma takwas zan maimaita ɗayan ma akwai sifili takwas ɗaya biyu sai kuma sufuli sufuli sai kuma ɗaya biyar sai kuma takwas sufuli kan waɗannan lambobi za a tura ko bidiyo ko audio wanda ya komedi mai waƙar gargajiya mai waƙar hip hop mai waƙar siyasa da ta fina-finai duk an za a tura wancan za mu ji a rediyo wannan kuma za mu sa a facebook mutane su zaɓa da kansu akwai kuma riya riyar dauda ka hutu rarara a instagram a nan ma za a rika ɗorawa waɗanda suke gani za mu ƙara za mu rika bayanai za mu rika da mutane abin da ake ciki a takaice kenan wannan na ɗan faɗa kafin ɗan kwamiti su zauna kuma su in mun je samina an gama za su faɗi da abubuwan da ya kamata wannan daman na faɗa wannan na yin birin ne saboda mutum su fahimta facebook ɗin nan dauda adamu abdullahi shine nawa dauda adamu abdullahi a facebook shine account dina kada wani je ya ku a wani layi ko ku je kuna comment a wani layi ba na wani dauda adam abdullahi a facebook real dauda ka wuce rarara a instagram akwai twitter da sauransu amma waɗannan da su ne waɗanda muke za mu amfani da su a wannan gasa muna fatan allah ya ba mu rabu sa'a muna fatan allah ya kara wa najeriya zaman lafiya musamman arewa da ma duniya gaba daya na gode